gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Adam Suleiman Muhammad ke mara balale a cikin wani sabon shiri na kowane gauta tare da taimakon abokin aiki. Abdullahi Lawal Alhatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To Abdullahi barka da wannan lokaci. To Adamu da fatan an shigo watan Ramadan lafiya. Amin da fatan kuma mun sha ruwa lafiya. To Allah ya karbi ibadunmu. Amin ka san Amin ka kamar yau ake cewa azumi saura kwana kaza saura wata kaza yau dai gashi cikin ikon Allah mun kai guda biyu. Kwarai da gaske. Sai addu'ar Allah ya karba mana ya kuma amsa dukkanin ibadun da ake aiwatarwa a cikin wannan wata. To ne ma bari yi amfani da wannan dama na bawa dimbin masu sauraron mu shawarar cewa da Allah a daure a yi amfani da falalar wannan wata mai alfarma a yi addu'o'i a kan jagororin da aka zaɓa Allah ya taya su Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu. Ina ga kai tsaye a mu shiga cikin shirin gadan-gadan kuma mu fara da wani rahoto da hukumar nan ta yaƙi da cin hanci da rashawa wato ta EFCC ta fitar. To ka san bayan zaben da aka kammala wa'adin mulkin waɗanda suke kai tuni ya riga ya gangaro saura 'yan watanni. Mm. To akan haka ne hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa AFCC ta ce ta kammala dukkanin wasu shirye-shirye domin bincika ko kama wasu gwamnoni waɗanda wa'adin mulkin su ya kusa karewa waɗanda ake zargi da wasu ayyukan rashawa. To ka san Abdullahi ba wai iya gwamnoni ake zargi da almundahanar da dukiyoyin al'umma ba akwai wasu daga waɗanda suke rike da mukamai na gwamnati wanda bayan miƙa mulki a ranar 29 ga wannan ga watan mayu ta hukumar efcc za ta damƙe su duk da a ciki dai kaga su kamar gwamnoni da mataimakansu suna da rigan nan ta kariya amma akwai kuma waɗanda kaga kamar babu kari babu matakin nan na kariya a tattare da su ta lokacin da mm. za a karɓi mulki jami'an su za su yi aiki a mabambantan jihohi mm, mm, kamar yadda shi shugaban hukumar ta ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc abdulrashid bawa yake bayyanawa yayin da ake zantawa da shi to sai dai shi shugaban ta hukumar ta efcc ko da aka tambaye shi sai dai bai bayyana sunayen waɗanda suke zargi ba ko adadinsu amma dai ya ce lallai sun kammala shirye-shiryen tsaf domin wato fara bincikar da kama su da kuma binciken su sai dai mu ce ma ji magani kuma Allah ya nuna mana a wancan lokaci na ranar 29 ga watan mayu domin ganin yadda za ta kasance duba da dukiya ce dai ta al'umma ta 'yan ƙasa wadda ake hana su dukkan wasu abubuwan more rayuwarsu kuma za ga mutum ɗaya shi kaɗai ya wawashe abin da miliyoyin mutane za su amfana za su rayu a kansa. Wani lokacin ma za ga mutum ɗaya ya saci abin da ya fi bajet ɗin wata ƙasar ma gaba ɗaya shi shi kaɗai. sai dai kasan san bayan wannan rahoto na ita hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc akwai batu na magoya baya da yake ta tasowa tun bayan ayyana waɗanda suka samu nasara a zaɓuɓɓukan da ya gabata na ranar sha 18 ga watan nan da muke ciki wanda tuni aka ayyana duk waɗanda suka samu nasara sai dai kasan akwai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc irin su injiniya musa mujahid zaitawa wanda muka jiyo shi ya shigo yana kwantarwa da magoya bayan jam'iyyar apc hankula tare da kore wata jita-jita da ake cewa da take yaduwa cewar wai tinubu yana tare da su kwankwaso wannan dambarwa daga hukumar zaɓe da ta sanar da lokal gamen kusan guda bakwai in conclusive bayan tare aka yi zaɓe da na gwamna amma ta ce wa'annan 'yan majalisar jiha za a yi conclusive wanda kuma aka samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da saba'in wacce ta lalace sama da wacce ake cewa an ci zaɓe da ita ƙasar amerika shugaban ƙasa joe biden ya ba da umarni ga hukumar zaɓe ta ƙasa da ta gaggauta biyu ɗin zaɓen jihar kano da na kaduna da na ondo wannan nasara da muka samu ga wa'anda su ne iyayen da demokuraɗiyya ba ƙaramin kwarin gwiwa ba ce ba ga al'ummar jihar Kano musamman 'yan jam'iyyar APC wanda suke da kyakkyawan zato na cewar sun ci zaɓe aka yi musu magudi aka haɗa baki da wa'insu mutane wanda suka zo suka tada hankalin jihar Kano har suka kunna wa gidan rarara wuta wanda shine sarkin mawaka na ƙasar Hausa sannan suka zo suke barazana ga rayuwar al'umma wacce wayannan abubuwa suna daga cikin dalilan da ƙasar Amerika ta kalla cewar wannan jagora na kwankwasiya ba niyyarsu na zaman lafiya a jihar Kano ba kuma muna gaya wa wa jihar Kano da al'umma ku kwantar da hankalinku da dar Allah dukkanin takidi da shirye-shirye da wannan jam'iyya ta kungiyar kwankwasiya take yi na tarwatsa zamantakewa da rashin zaman lafiya a jihar Kano har ta kai shugaban jam'iyyar ta yana fitowa yana cewa wannan abin da aka yi na ranar Asabar cewar kullakullan gwamnatin APC ne a jihar Kano kowa ya san gaskiya kuma kowa ya san mutanen nan a mazabu da local government da suka yi wannan tashin hankali cewa yan kwankwasiya ne wanda madugunsu ya tunzara matasa akan su dauki doka a hannunsu kuma abin da kake faɗa jagora kake cewa akwai alaka ka da Bola Tinubu ka yi masa aiki dan ka kada a tiku yanzu ga Bola Tinubu yau din nan an zauna da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC na jihar Kano da sanatocinmu da sababbi da tsofaffi sun tabbatar da Tinubu ya faɗi cewar ba shi da wata alaka da kai kuma bai baka wani assignment ba saboda haka kukan kurciya jawabi ne mai hankali shi ke gane wannan nasara da Allah ya bamu muna sanar da al'umma jihar Kano su kwantar da hankalinsu electoral act wanda ya bada doka cewar INEC tana da hurumi na soke zaɓe muna nan akan kansa ita ta sa suka soke zaben tudun wada da doguwa cewa sai an yi inconclusive irin ɗaya ce dokar da ta bada dama hukumar zaɓe sai ta soke zaben Kano ta yi inconclusive saboda 'yan majalisar jiha da aka soke inconclusive su tare ake zaɓe da gwamna. injiniya musa mujahid zaitawa ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyyar apc a nan jihar kano sai dai kasan yayin da suke nuna wannan kalubale da ƙin rashin yadda da shi wannan sakamakon zaɓe tuni 'ya'yan jam'iyyar ta nnpp suke ta sake godiyarsu irin su alhaji mustapha tinubu da ya shigo yana jinjina ga nasarar da injiniya abba kabir ya samu kuma bai gushe ba sai da ya mika godiyarsa ga jama'ar jihar kano bisa wannan namijin ƙoƙari da suka yi domin tabbatar da abba gida gida ɗin muna godiya ga mutanen kano irin gudunmawar da suka bamu da jajircewa da suka yi muna godiya godiya wadda ba ta misaltu ba muna fatan allah ya saka da alkhairi ba abin da ya dace yanzu mu ci gaba da addu'a Ubangiji Allah ya riko ga hannuwan Abba Yusuf ba abin da ya dace mu dage ni kullum magana ta addu'a. Addu'a ita ce jagorancin al'amari. Allah Ubangiji yanda Allah ya Ɗo mana matasa mu fita kunya dukkan wani mutumin jihar Kano Allah ya taimake mu ina ganin cewa duk wannan shure-shuren da suke yi kada a wani saurare su wannan duk gangami da suke yi su sun manta 2019 irin abin da suka yi. Me faru a shekarar ta 2019? Wanda suka kwace mana zaben mu wanda Abba Kabir Yusuf shi ya ci zaɓe a 2019 abin da suka ga dama suka yi muka dinga haɗa su da Ubangiji muna yi a gidan muka yi alkonut muka yi a gidan sarki muka yi abin da muka yi tattaki har gidan gwamna har inda ma aka rufe hanya Aina ɗin gabaki ɗaya mu ma ai mun kai za mu kai korafin a karfa hanyoyin to duk sun manta wannan abubuwan da suka yi sai yanzu su ce sun manta wannan sai hakuri su yi karɓi dangana ga ubangiji haka Allah ya so haka Allah ya tsara abinsa tun ran gini tun ran zane yanzu ga shi ma ba ma godiya suke ga Allah da Allah ya jarabe su ma da faduwa ba a'a nuna ma suke su yi fito na fito da ubangiji ma da ya bar su ma a haka ba abin da zamu ce sai godiya Allah ya saka da alheri mutanen Kano Allah ya musu albarka Allah ya ƙara haɗa kawunan mu ga mutanen Kano. A yayin da shi Alhaji Mustapha Tinubu yake wannan godiya ga Allah da kuma al'ummar jihar Kano, shi kuwa Adda'u dan yaro daga yankin kademi karamar hukumar gai yana ganin cewa wannan nasara da duk gaba daya suka samu yana ganin gaba daya abin ya ta'allaka ne ga, ga taimakon ubangiji da kuma jajircewar da shi injiniya dr rabi'u musa kwankwaso ya bayar na tsayawa ba dare ba rana domin ganin an kai ga gaci dan musa jikan sala na garba ko gidan mutum kaje je ka fi shi kai kai kake cewa ka hada kayan ku bar garin ba za mu ce ku bar garin ba amma da an magana ka ce jabbal kala to yanzu dai ka sani ban gwamna abba kabiru yusuf shi ma ba an yanka bane balle rabi'u kwankwaso mu mu ne sa'aniyin ka ni a dawo dan yawo academy alhaji na boda babu ruwan ka kai kuma dan yalo dan siyasar ba da local government da an wuce gai kenan siyasar ka ta kare da haka ina gaida sarki aliyu da neji da injiniya sagir koge allah ya taya riko ibrahim cange allah ka babban rabo wasko da kake tiri tiri shekara goma sha shida kai ma allah ka babban rabo masu riga kake dinka babu waya ina sakon kai dosa shi wanda ne dan shi ai ya sani sakon zai je masa g and g gwale gwarzo maganin gawo na garo su ma sun san me nake nufi amma wannan irin siyasar haka za ku dauke ta na faɗi in faɗa maimakon ku zo ku mai da hankali akan abubuwan da za a aiwatar da al'umma wannan siyasar ai haka masu yin aikin suna yin aikin su mu ma aikin mu ne aka shi yasa muke yin namu aikin shekara goma sha shida mun jure mun samu dama mu ma dole mu dama yadda muka dama haka za a sha har da ramuwar gayya ba wai ramuwar gayya ba ce kafi gayya ce in an mana kankara sai mun yi na itace ba wai ga iya addawo dan yaro kade muke da irin wannan nuna farin ciki ga wannan abu da ya same su ba akwai ɓangaren yan kasuwa inda muka ji alhaji baba ayakwa a ɗaya daga cikin 'yan kasuwa a kasuwar singa yana nuna shi ma farin cikinsa na nasarar da injiniya abba kabir yusuf ya samu a zaben da ya gabata har ma kuma yake ƙarin haske ta yadda su 'yan kasuwa za su samu tagomashi kasancewarsa sabon gwamna da yake ƙaunarsu a madadin kaina da 'yan kasuwa da shugabannin kasuwa muna godiya da wannan kujera ta abba kabiru yusuf allah ya riko da hannunsa allah ya ba shi ikon jagoranci kuma ya ba shi ikon kula da 'yan kasuwa saboda kasuwanci mala adamu da shi aka dogara a jihar kano a cikin kashi goma na 'yan jihar kano kashi bakwai 'yan kasuwa ne ta ina kake gani kasancewarsa gwamna zai taimaki harkokin kasuwancinku akwai hanyoyi da yawa yanzu ka dau misali matsalolin da muka samu a harkar kasuwanci a jihar Kano akwai abin da ya shafi harkar karota. Ma'aikatan karota da yawansu sun sa baki sun daina shigowa cikin jihar Kano su harkar kasuwanci. Fatanmu Abba Kabir Yusuf ya sa ido akan bangaren karota ya haɗa alaƙa tsakanin 'yan kasuwa da 'yan karota yadda baki za su riga shigowa mu amfana ba tare da ana kyamatar baki ba ko kuma baki suna jin tsoron shigowa. Amma akwai waɗanda suke kallon kamar ku 'yan kasuwa kun ba da gudunmawa ku ne ga musamman wannan gwamnatin ita ta jam'iyyar apc wani ba zai ce kamar kun da kun riga kun nuna kalar ku ku haƙura a can a cikin kashi goma tara duk suna bayan goyon bayan tafiyar abba kabir yusuf to kashi ɗaya don bai goyi baya ba shikenan sai a yawa gaba ɗayan kasuwa mu ka fataninmu da dattijanmu da matasanmu gaba ɗaya muna tafiyar abba kabir yusuf shi sa zuwan su kasuwa da suka yi da mai girma rabi kwankwaso da kaga tarbar da aka yi abba kabir yusuf abin zai baka sha'awa daga ƙarshe sakona watan azumi ya shiga don Allah kowa da kowa mu ci gaba da yi wa wannan bawan Allah addu'a Allah ya taimake shi Allah ya ba shi ikon tafiyar da jihar Kano ba tare da bangaranci ba Alhaji Baba Ayakwa kenan ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa a nan jihar ta Kano. Ka san an ce gidan biki ake yi wa buɗa ko? Mm, gidan jana'iza. Sai dai kuka. To akan wannan mun tuntuɓi Ali Baba a gama lafiya wanda ya yi mana bayanin yadda suka kalli zaɓen da ya gabata a jam'iyyance ku da kuma irin matakin da suke shirin ɗauka domin ganin sun dawo da nasara ga jam'iyyarsu ta APC. mulkin nan mun faɗa a hannun Allah yake kuma yana ba da shi ga wanda ya so mu ma yanda Allah ya ba mu mun imani ga Allah yake kuma da muke cewa ga wuna zai kasance ba ma cewa komai sai mun ce insha Allah kuma mu taɓa cewa mulkin nan ba zai je hannun wani ba dan ba mu da wannan ikon amma har yanzu fatan mu yana nan akan gawula har yanzu ba mu yanke kauna cewar gawuna zai kasance gwamnan jihar Kano ba. Sai ran da kokenmu ya kare aka ce ai ba yadda za a yi ba gaskiya ya tabbata abba ne to mu hakura mu kuma mika sarauta Allah ido. Ko da an bashi ai ba za mu iya cewa muna kokowa da ikon Allah ba. Kuma in bai bamu ba ba za mu ce Allah ya mana laifi ba. Su ma in ya ba gawunan su ma ba za su yi kokowa da ikon Allah ba. Kuma ba za su ce dan me Allah ya ba gawuna ba. Amma yanzu dai muna nan muna sauraron ikon Allah don har yanzu muna sa rai cewar gawuna zai kasance gwamnan jihar Kano 2023. Akwai waɗanda suke ganin bayan kafa hujjar da kai yanzu cewa duk abin da za ku yi kuna cewa in Allah yadda. wasu na ganin kamar rantsuwa tana gilmawa a tsakani na bada tabbacin cewa gawunar shi zai kafa gwamnatin jihar Kano. Duk wanda ya rantsa bai ce insha Allah ba yawa Allah ne ga mm. ko abun a hannunsa yake ko ɗansa ne yake kan abu ba zai mika wa ubansa ba ko uba ne yake da shi ba zai mika ɗansa ba sai da izinin Allah. Tuntuni in aka da da hirarrakin mutum daga farko har karshe ba inda muke yin abu da ka ba tare da jinge abun zuwa ga Allah ba. To wacce rantsuwa a iya cewa kamar siyasa ce ta shigo cikinta ko kuma yaya? Wacce ce kamar karbuwar mai. na cewa gawuna ne zai zama gwamnan jihar Kano a 2023 insha Allah wannan duk abin da ka faɗa in ka ce insha Allah ko da ka rantse ka kubuta tun da ka gina Allah to Ali baba ka yi azumi lokacin da injiniya Rabi Musa sai ya rasa gwamnatin jihar Kano a 2003 har zuwa 2011 da Allah ya ƙara dawo da shi gwamna a mm. yanzu sai ake ganin kamar kana kan wani matsayi na cewa babu gwamnatin da za ta zo nan jihar Kano ba tare da an yi da Ali baba a gama ba kana nan akan wannan batu mutu idan har ya tabbata abban ne gwamna? kuna manta magana ɗaya ka tuna tunin bufa ya ci zaɓe da tunin ne ya ci zaɓe ganduje kamar shi ya ci zaɓe su ne yarin najeriya yanzu kuma ƙasar nan gaba ki ɗaya ce kun samu mulkin ƙasa kamar ba ku faɗi wanwar ba kenan ko da kano ba ta dawo mana ba wanda ba ma fatan haka to amma akwai kuma inda babban masoyin mu shi kuma dr abdullahi umar ganduje cewar yake sama su ne yarin najeriya a halin yanzu wannan yana nufin alibaba idan misali abba ya tabbata zaka koma wajen ganduje ne ka tare a mataki na tarayya idan har shi ma ya samu tidin dafawa kenan? Ai daman babban ganduje maballanta na goma, ai daman muna tare. Wai maganar da kai a baya baka ka fatan ai wata gwamnati a jihar Kano ba tare da kai ba. Idan har ta tabbata hakan ka haƙura kenan ka sauka da kan waccan magana za ka bi ganduje? Idan har Allah ya kaddara cewar ga wanda zai ba ba mu ba ba bangaren da nake goyon baya ba. To ai kaga muna da wata gwamnatin wanda ita kuma mun yi imani karfin da ganduje zai samu zai rike da yawa daga cikin al'ummarsa kuma na tabbatar haddani a ciki. Idan aka rasa wacce damar za a dawo a nemi gurbi a gwamnatin jihar Kano ko hakura za a yi gaba ɗaya. Ai ba za ma a rasa gurbi a waccan jihar Kano ba da babban masoyin mu ne a kanta. sa ali baba a gama lafiya ɗaya daga cikin shugabanni a cikin gidan jam'iyyar apc a nan jihar kano to kuma daga cikin gidan jam'iyyar ta apc mutsallaka jam'iyyar adp mai littafi ta malam sha'aban ibrahim sharaɗa inda muka je ɗaya daga cikin hadimansa wato Man wanda ya shigo cike da mamaki yadda ya ji jam'iyyar apc ke kira da hukumar zaɓe ta inec da ta ayyana zaben kano a matsayin wanda bai kammalu ba har ma yake yin togaciya da kada wanda Yadda ya sake tunanin neman jagoransu wato Shaban Ibrahim Sharaɗan da ya wayya kai ƙara cewa bai yarda da zaɓe ba. wai yau waɗannan mutanen ce wai wai INEC wai ta ayyana zaben nan a matsayin bai kammala ba wannan abu ne na takaici da bakin ciki duba da duk Kano Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ne kadai wanda inda yana da ra'ayi zai kai ƙara akan abin da aka yi masa domin sama da ƙuri'unmu dubu ɗari uku da tamanin aka sulwantar da su ba a saka mana su a cikin ƙa'ida harkar zaben nan ba mu ne muke da damar da zamu je mu kai kuma su kansu a yanzu saboda sun tabbatar da cewa Sha'aban Ibrahim Sharaɗa an cutar da mu a ƙuri'unmu yanzu wai suke yin tunani tunani saboda muna zargin su ta ƙarƙashin ƙasa wai suna cewa a zo a samu shi abin a lallaɓa shi ya je ya kai ƙara cewa yana so zaɓen nan a sauke shi to ai maƙiyi maƙiyi ai masoyi yanzu halirman dan mutum ya nemi yancinsa kuma sai ya zama abin magana kar ka manta mu fa sha'aban ibrahim sharaɗa duk da waɗannan ƙuri'un namu da suka yi ɓatan dabo amma sha'aban ibrahim sharaɗa ya ce ya bawa Allah domin mu ba magana bace ta Allah baka mu ce mun bawa Allah zaɓi kuma in Allah ya zaɓa mu fito mu ce ba mu yadda ba da da wannan zaɓen ya da ikon Allah ne kuma mutum zai iya rasa imanin imanin sama mai sauraro ya iya tunanin wannan maganganun ta ko wala Allah mashi Sha'ban din zai sauyin shekaru magana kake yi ta mu mun bawo Allah zabi kuma Allah ya zaba Abba Kabiru Yusuf kuma mu ba ma faɗa da wannan tsarin kuma ta ya za mu kai ma ƙarar Abba Kabiru Yusuf waɗannan mutanen su ji daɗi ai maƙiyin maƙiyi ma ai masoyi ne domin idan da a ce waɗannan mutanen sun nuna mana abin da ya kamata ai ba ma sai sun ce mu je mu kai ƙara ba amma yanzu wallahi da mu kai ƙara ku yi nasara gara a zauna a haka ku yi zaman debo in ma za ku je kotu ba za ku taɓa nasara nasara ba. Ta yanzu dai muna a cikin gidan jam'iyyar ta ADP ta su halin Halliruman inda nan kuma za mu ɗauki kalaman dattijo Yusuf Zara a kofan Na'isa wanda yake cewa tunda jagoransu Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya taya injiniya Abba Kabir Yusuf murna to su ma sun bi babu jayayya dangane da wannan nasara. amma dai ya ce da akwai lauje cikin naɗi fa a jagororin jam'iyyar ta ADP don haka dole ne su yi bincike. Na farko muna gode shi Dokta Sha'aban Ibrahim Sharaɗa shugaban kwamitin tsaro na Afirka da bayanan sirri mu ne masa godiya da fatan alheri mu shine jagoran mu wa kafan mu kafarsa to zama kuma ya fito yau abba gida gida fatan alheri ya ce Allah ya riko da hannayensa Allah ya taimake shi Allah ya masa jagora mu ma mun faɗa masa haka tunda ɗaki baya tashi ragaya ta zauna amma abin da yake faruwa shine akwai yan ciyamomi na local gamu din mu 44 saboda ba yan siyasa bane yan boko ne sai abu goban sai su kama ta da hannu aka dinga buga mana fanarat, shi kuma golan a zaune yake ya zaman cin kwaki da an bugo ko sai mika hannu shi ma sai yi taba ta kuma ta shiga raga bam sai a ci mu da kwallo abin da dalilai ka dogara da su da ciyamomi ne suka janyo muku yanzu misali a gwale da fa nazo sai naga na O2 ADP ta samu ƙuri'a 27 amma a ƙarshe sai naga mai tak din ADP mutum ɗaya ne tag nace ya sunanka yace suna na Sabo Idris nace ah, kai kadai na nan yace ai su kun shi ina ragowar bin yace tun safa ba sana to ka gani shi kadai na gani to ina ciyaman ina maganar da aka yi ta kowane agent akwati mutum ɗaya ba ya ban gansu ba kana cewa ka ce wato wato an lulluɓe muku kura da fata akuya kenan a zaben ka kyale su mu yan siyasa ne za mu tilmushe su ai lissafi za mu yanzu duk wanda muka gani kwatinsa bai ci ba ba a samu ƙuri'a ba yanzu ka gani fa na samu ƙuri'a 27 ta ADP sannan kuma akwai wani ma jagora a PDP na san ta mutu da kirar aka samu ƙuri'a uku a kwatinsa a ganyu yan kifi ƙuri'a uku rak aka samu to wai wayannan mutanen sai ma ka ce kai musu da ta a siyasa siyasa ta musu wankin babban bargo ba mu ba su a siyasa don me alƙalamin siya bushe yayin da yusuf zara kofar na'isa yake furta irin wannan kalamai akan jagoransu sha'aban ibrahim sharaɗa shi kuwa sa shehu isa direba bayyana wasu kalamai yake ambatawa musamman a zaben da ya gabata inda yake nuna cewa babu takarar wanda ta bashi mamaki ma face irin ta sha'aban ibrahim sharaɗa bisa yadda yake ganin duk fafutukar tasa ta kare masa a wani mataki da bai tsammaninsa ba domin na daɗe ina zargin cewa sha'aban ta ɓare ya fito idan ka duba da irin ƙuri'un da ya samu a ce ma mutum ya samu yana takarar gwamna a jihar kano amma ya buge da ƙuri'a dubu tara da ɗari hudu da biyu kuma in ka gama dudan kuɗaɗen da aka kashe bisa zargi da hasashen da muke akalla an kashe kuɗi ya kai naira miliyan dubu a wannan takara ta sha'aban amma ina kira ga masana lissafi da su buga mun kuri'a dubu tara da ɗari hudu da biyu a kuɗi miliyan dubu ɗaya da wani abu shin ƙuri'an nan nawa nawa ta kama kenan akalla ƙuri'an nan kowace ɗaya ta fi miliyan goma wanda da wannan asamen na wannan takara gaskiya a tarihin duniya ba a taɓa takara ƙuri'a mai tsadar wannan ƙuri'a irin ta sha'aban sharaɗa ba haka na jajanta wa mutane musamman su kansu wayanda suka ake da awa sun samu nasara musamman shi mai girma da rabi musa kwankwaso da shi abba gida gida cewa high expectation da ike kan wannan matasan iri ɗaya ne da irin abin da suka yi a kan mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari na zaton cewa in an samu gwamnati za a yi kaza za a yi kaza ƙarshe sai ga bakano yana ɗaukan interlock ina jifan jirgin shugaban ƙasa Babban mashawarci ga gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje SA Shehu Isa Direba wanda kuma ina ga Abdullahi da wannan zan baka kai sallama da masu sauraro ni dai ina cewa da fatan za a yi saurin lafiya. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. To Nasiru Salisu Zango a koda yaushe shine jagoran shirin sai kuma shi Adam Suleiman da muka gabatar da shirin tare da shi. da sauran 'yan uwa abokan aiki salisu bafayo ibrahim ishaq dan uwa rano amma suleiman sagagi ita ce ke sada mu da ku a koda yaushe sunana abdullahi lawal alhatu nake cewa mu yi hutun karshen mako lafiya